Assalamu alaikum jama'a barkan mu lokaci sunana Isa Chan. Insha Allah za mu koyi da ku yadda ake samun kuɗi a yanar gizo-gizo cikin sauƙi. Yadda ake samun kuɗi a yanar gizo cikin sauƙi abubuwa ne kamar da ba su da wahala. A wannan lokacin za ta da kowa yana da waya a hannun sauti ya ba shi dama ya shiga yanar gizo-gizo. Don haka insha Allah cikin shirin da zan gaya muku hanyoyi uku da waya da za ka samu kuɗi a yanar gizo-gizo. Na farko dai akwai tsarin da Facebook yake bayarwa akwai tsarin da Google yake bayarwa. sannan kuma akwai tsarin da wayansu bangarori na yanar gizo gizo ke ba dama na farko shine misali za ka buɗe youtube channel da kara akwai da mutane abubuwa ko ba zai baka talla daga nan kuma kan da karɓar kuɗi kuma suna biya a cikin dala ne sannan akwai tsarin da facebook ke bayarwa wajen za ka iya shi ɗora bidiyo a ciki ko tara jama'a sosai suna bin abinka shi ma suna baka talla kuma suna biya kuɗi akwai tsarin da ake ce mai affiliate marketing wanda za ka iya karɓar kaya daga wajen wani ka siyar wanda kake da commission wannan abubuwa guda uku suna da matukar mahimmanci sosai sosai a yanar gizo gizo haka kowane kamfani ba shi mahimmanci a yanar ke so ce da dama mutane sukan so ko suna so su in sa kudin su a yanar gizo gizo samu kuɗi ba sai ka sha wanda ba kawai dole an gaya maka cikin kyauta ake ci na farko abin da yake bata kana da waya kana da data me za ka yi na farko ka shiga cikin kana da ka shiga cikin facebook ka creating page ɗinka ka create account ka sai ka creating page bayan nan sai ka creating ya kai bayan audience kai da za da shiga suna ganin abubuwan kuma ka tsara content ka zai magana akan rubutu ko abin da ka dora kai amma na so dan muku highlight na abubuwa na so dan muku bayani abubuwan da ya kamata ce ka samu shi ko bangaren abin da ya shafi Google abin da ake bukata daga wajen kullum ka creating account ka samar da account na Google wato asusi na google wanda za ka iya amfani da shi a ce mai gmail bayan shi sai ka shiga youtube channel ka kireta shi ma channel ɗinka daga nan sai rubutu ko abin da za ka dora a ciki shi kuma sauran suna buƙatar gurin da za ka da kai talla don mutane siya misali za ka yi tallar littafi a baka kuɗi commission sau da kai ka a baka wani kuɗi daga ciki sau da kai ka misali eh, a ce a baka za ka sai da waya idan ka sai da waya din nan ba zuwa ka nemi mutane za ka saka ne a cikin misali a ce blog ko page ka zama na magana akan page ko blog idan ka dora a cikin blog ka na farko abin da mutane ake so sai shine su gani ko ya siya a na bakira ya gani ko ya siya ko kuma ya danna wannan ana ba mutum lada idan an siyar da kayan ta bangaren shi to kamar ga kuna abin guda uku ne zan fara koma again facebook facebook ba shi da wahala mun sani muna amfani da social media da yawa da muke amfani da su wajen su yi magana da mutane ko kuma makaranta ko abokanai don haka yadda kake da abokan da kake da mutane ya zai kan da siya musu da abu ko ya zai kan musu talla abu da kake shi a yanar gizo gizo kuma siya kuma ka samu riba sosai misali a ce facebook za ka yi amfani da shi wajen ka siyar da misali a ce kayan sakawa kayan sakawa misali makwabci ko kuma na kawa ko aboki yana sayar da kaya ba sai ka karɓo kayan ba ko ba sai ka sayi kayan ba za ka karɓa hotunan su kada dora kana sa musu kuɗi idan an siyar shi zai baka ko kuma ya baka wani rahusan fashi mai sauƙi wanda za ka iya siya wani yare cikin hanyar da aka fara samun kuɗi kuma ka tara mutane cikin fejin ka za ka yi inviting ka gayyaci mutane da ka san su ko abokan ka suke yanar gizo gizo su zo su eh, shiga cikin wannan fejin naka bayan nan kuma idan pejin naka ya girma ya ɗauka za ka samu mutane suna neman abu wajen ka sun sana kake sun sun gane kenan akwai amount akwai adadin mutane da facebook ya so Katara tara kan ka tara zai iya baka talla ta tsarin cewa har yanzu bai zama to available amma in ci Allah a cikin Najeriya zai zama to eh, cikin 2021 muke sa rai facebook ba dama ga wani bangare najeriya su yi amfani da wani abu amma shi google ko ina free ne kamar yana muku google eh, za ka iya creating account ɗinka na gmail daga nan sai ka creating eh, youtube channel ɗinka duk da ba wani abu ne mai wahala wajen yin shi ba a ciki suna dan karamin studio da zaka iya gyara ko kuma yadda zaka dora abubuwa insha Allah akwai videos da ne ko kuma videos dan ƙara yi akan eh, shi shi da ake creating YouTube channel din da kuma yadda ake creating eh, Facebook eh, page na haka idan kake creating channel din yana bata ka sa suna a kowane ba ka na kasa ka sa suna kamfani ko abin da kake so ka yi sannan ka dan yi bayani kaɗan akan abin da yake da mutane su fahimci abin sannan baya wuce ka rubuta shi asalin eh, abin da kake so za koyar ko abin da za ka dora misali da kin kware akan yin kunshi ko ka a akan yin kitso ko rabari a kan yin aski zaka yi bidiyo na wannan askin domin mutane ka ja hankalin su yana matukar mahimmanci ka samu abubuwa suna dokoki akan abubuwan da suke yi like akwai abin da abin da na tsari ce ko abin da ya saba wata al'ada ko ba a fiye so ba za ka iya fara su hana ko kuma su yi blocking ɗinka na ka nake cewa ka samu ka fara wannan idan ka tara mutane a fejin ka za ka kiritin blog da za ka nuna affiliate marketing misali idan kana da mutane da yawa a cikin facebook page ka da youtube channel ɗinka za ka creating blog blog is free na haka insha akwai total da kowanne zan koyar da yadda ake yin shi cikin sauki kuma a cikin lokaci kaɗan sannan idan ka kiritin wannan blog naka za ka yi amfani da shi wajen karɓo talla daga wajen mutane kana ɗora a ciki idan an sai suna ba commission wani ba ku misali za a sai littafi a yanar zai a kan dala dubu daya ko ya shi a kan dala ɗari yana da cikin wanda akan samun eh, riba a talla da abin da yake ba ana ganin shi bane a bani ya taba shi misali littafi ebook kenan ko kuma a ce software ko wani application yan ka ɗora tallansa yana yin samun mutum ya samu kuɗi za ka sai shi a dala ɗari ka samu dala saba'in ko ka samu dala hamsin akwai shi kuma da abin da ana iya ganin shi ana iya taba shi misali a ce waya kyamara riga idan mutum ya siya kwamishin zai zama kana da 8% kana da kuma a daya ne ka farashin da aka bawa ko da dala ne aka maka a jiya aka tafiya tafiya zu 500 da wani abu na kan ki ba mu shawara mu shirya ku biyo mu a shirin mu na gaba za ku biyo mu a shafin mu na yanar gizo gizo a wikihausa.com.ng ko kuma a shafin mu na youtube wiki hausa ko kuma ku biyo mu a shafin mu na facebook wiki hausa.com.ng ka kuma ta gwamnati wajen subscribe domin bibiyar abin da muke yi mun gode assalamu alaikum